Jama'a sashen Hausar muryar Amurka ke magana kan mitoci 19,39 da kuma 60 sai kuma kilahas 1530 a matsakaicin zango. Masu sauraron mu jamhuriyar Nijar kuma za a iya kama mu kai tsaye ta tasoshin FM na rido amfani da fara'a da nomad da lalluwa da kuma niyyar muryar Arewa. A Ghana kuma ana iya kama mu Alfa rido kuma si kai kuna ma iya kama mu kai tsaye ta hanyar sadarwar intanet a sashen hausa.com ko kuma biyo hausa.com. Jama'a Assalamu alaikum barkamu da subahin ranar Juma'a 17 ga watan Agusta. Ibrahim Kalmasi Garba ne da Mahmud Lalo da sauran abokan aiki ke farin cikin kamu ko wannan shirin daga birnin Washington DC kafin ku ji abin da ke taskar mu ga kanin labaran. An saka ranar 22 ga watan Agusta a matsayin ranar da za a saurari karar da bangaren 'yan adawan kasar Zimbabwe ya shigar na kalubalantar sakamakon zaben shugaban kasar. rasha ta soki sabbin takunkumin da amurka ta kakabawa wani kamfanin ƙasarta da na china da singapore 'yan sandan uganda sun kama wasu mutane da ake zargi da hannu a kisan wata mai wa'azi tukanin labaran kenan hukumar zaben najeriya ta ce mai yiwuwa in najeriya da ke waje su yi zaɓe amma ta karyata cewa ta ware naira biliyan shida don ciyar da 'yan sanda duk wayanda za su yi aiki a turin da ake zaɓe su ne muka yi tanadin kuɗin da za a ba su na cin abinci ya kai biliyan shida ba biliyan hudu ne da ɗari shida Hukumar 'yan sandan Najeriya kuma ta kare dalilinta na tsare wakilin jaridar Premium Times. saboda wani abun idan ka faɗa zai iya tada zaune tsaye wani abun idan ka faɗa zai iya kawo wani abun idan ka faɗa zai iya jawo juyin mulki za a ji ƙarin haske game da mutane uku da ruwa ya ci su a agadas jamhuriyar Nijar kamar kowace ranar Juma'a Jimai Ali na tafa da shirinta na lafiya uwar jiki amma duk waɗannan sai fa an sha labaran duniya. Jama'a Assalamu alaikum. jam'iyyar mai mulki da ta yin adawa a zimbabwe sun ce kotun kundin tsarin mulkin kasar ta saka ranar 22 ga watan agusta a matsayin ranar da za ta saurari karar da bangaren 'yan adawa ya shigar wacce ke kalubalanta sakamakon zaben shugaban kasar da aka yi shugaban 'yan adawa nelson chamisa ya sha kai a hannun shugaba emerson manangagwa da ƙuri'u kalilan amma jam'iyyarsa ta yi ikirarin cewa an tafka babban kuskure a lissafin ƙidaye ƙuri'un saboda haka yana neman a sake sabon zaɓe ko kuma a rantsar da shi a matsayin wanda ya lashe zaben wanda aka yi a ranar talatin ga watan yuli sai dai lauyoyin manangagwa da hukumar zaben kasar sun gabatar wa kotun takaddun neman a yi watsi da karar ta 'yan adawa domin a ce wasu sun makara wajen shigar da karar yanzu haka kotun na da kwanaki sha hudu daga ranar juma'ar da aka shigar da karar ta ɗauki matsaya kan wannan shari'a an dai dakatar da bikin rantsar da manangagwa har sai kotun ta yanke hukunci rasha ta ce sabbin takunkumin da amurka ta kakabawa wani kamfanin kasarta da wasu na china da singapore suna da illa kuma ba su da amfani a ranar laraba amurka ta saka takunkumin akan kamfanoni uku domin ladatar da su saboda ta zarge su da taimakawa koriya ta arewa kaucewa takunkumin kasa da kasa da kakaba mata a jiya alhamis ma'aikatar harkokin wajen rasha ta ce matakin na zuwa ne a daidai lokacin da ake bukatar haɗin kan kasashen duniya kan yadda za a sasanta rikicin nukiliyar na koriya ta arewa hukumomin moscow sun ce takunkumin za su iya kassar tattaunawar kwance mara makaman nukiliyan kore ta arewa da aka sa a gaba amurka ta zargi wani kamfanin kasuwancin china da abokin hudarsa na singapore da yin wasu takaddun bogi waɗanda suka taimaka wajen sauƙaƙa safarar barasa da taba sigari zuwa koriya ta arewa a ɗaya bangaren kuma sakataren baitulmalin amurka steven manuchin ya ce amurka a shirye take ta sake kakaba wasu sabbin takunkumi a kan turkiya muddin ba ta saki ba amurken fastan nan andrew branson daga daurin talala ba a jihar alhamis manucin ya bayyana hakan a wata sanarwa da ya fitar yayin taron majalisar zartarwa da suka yi da shugaba trump wanda ya samu halartar manema labarai tsatsamar dangantakar shugaba trump da kafafen yada labaran amurka ta kara faɗaɗa a jiya alhamis a lokacin da ɗaruruwan jaridun ƙasar suka ɗauki wani mataki na bai ɗaya domin kare 'yancin walwalar 'yan jarida matakin da ba a taɓa ganin irinsa ba wannan kamfe martani ne ga suka da trump ke yawan yi ma kafafen yada labaran ƙasar akalla jaridu daban-daban haɗari uku da hamsin a sassan ƙasar aka shirya za su wallafa sharhi-sharhi na nuna goyon bayan muhimmancin walwalar 'yan jarida da ƙarfin da suke da shi a amurka matakin da jaridun suka ɗauka na zuwa ne a daidai lokacin da shugaba trump yake yawan zargin kafafen yada labarai babu kakkautawa kan cewa suna yada labaran bogi inda kamfen din ya musanta ikirarin da trump din ke yi na cewa su ne makiyan al'ummar amurka a jiya alhamis trump ya rubuta a shafinsa na twitter cewa kafafen yada labarai masu watsa labaran bogi su ne jam'iyyar adawa a amurkan labaran na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc wata kotun tarayya a birnin new york ta tuhumi wasu 'yan kasar sin su 22 da laifin fasakorin wasu jabin kayayyaki zuwa nan amurka waɗanda aka yi kiyasin kuɗin su zai kai kusan dala amurka rabin biliyan kayayyakin na jabu sun hada da kayan kawa da suka yi fice kamar na jakar louis vuitton da jakar adana kuɗi a aljihu da aka fi sani da wallet ta michael kors da kuma turaren channel a jiya alhamis aka cafke mutane 21 da ake zargi da hannu a wannan almundahana attorney general na amurka ya ce waɗanda ake tuhumar ana zargin su ne da fasakorin kayayyakin da aka hada a china waɗanda na jabi ne da aka shigo da su ƙasar cikin kwantena-kwantena a matsayin ingantattun kaya aka kuma sauke su a tashoshin ruwan new york da new jersey baya ga tuhumar da ake musu shigar da jibin kayayyaki ana cajin mutanen da laifukan ɓoye kudaden haram da yin almundahana a fannin shige da fice a amurkan 'Yan sanda a yankin yammacin kogin Nilo a Uganda sun kama wasu 'yan kasar Sudan ta kudu su uku da ake zargi da hannu a mummunan kisan da aka yi wa wata fasto a kasar a makon da ya gabata. An kashe mai wa'azin ce a sansanin 'yan gudun hijira na fagiryanya da ke gundumar Anjumani. 'Yan sanda sun faɗa murya Amurka cewa an jefe faston ce da duwatsu da tsakar rana a wani hada-hadar wato a wajen wata kasuwa. mai magana da yawun 'yan sanda a yankin na yammacin kogin nilo superintendent josephine angusia ta ce wani gungun mutane ne ya kashe pasto buniyan margaret mai wa'azi a cocin jami'ar victory church wacce ke ayyukanta a gundumomin da ake kira anjumani da mayu a ƙasar ta uganda bayan da wasu shugabannin kristoci mabiya ɗarika majalika suka yi zargin cewa ita mai ya ce Mahmud Lalo aka saurara da labaran duniya daga sashen hausar muryar Amurka a nan birnin Washington DC. To bari mu fara da zangon a Abuja, Najeriya inda hukumar zaben kasar ta ce 'yan Najeriya da ke kasashen waje na iya zaɓe, amma Hagu Umar gariki. Hukumar zaben Najeriya ta bayyana matsayin 'yan Najeriya da ke zaune a kasashen ƙetare kan zaben 2019. Kwamishinan wayar da kan masu kada ƙuri'a Muhammad Haruna ya bayyana cewa hukumar zaben na fatar waɗanda ke ketare za su samu damar yin zaben duk da hakan baya cikin dokar zaben da ake amfani da ita. Eh, dai mun yi tanadi uh, mun fara guda yanzu muna wannan tanadin yadda 'yan najeriya da suke kasashen waje za su iya yin zaɓe amma doka na gudanar da zaɓe har yanzu ba ta yi ba tanadin wanda 'yan najeriya da suke kasashen waje su yi zaɓe kuma dole a yi ta aiki da ah, doka akwai mutane da yawa waɗanda sun yi katin zaben nan sun yi rajista amma har yanzu ba su je sun karɓa katin zaben su na dindindin ba to ta yaya kuke kokari don ganin cewa an raba wa kowa katinsa don kowa ya samu damar kada kuri'a a zaɓe mai zuwa muna faɗakarwa muna kuma gaya mutane muhimmancin katin dindindin na zaɓe. Game da raɗe raɗin kashe naira biliyan shida don baiwa 'yan sanda abinci a lokacin zaɓe, Muhammad Haruna ya ce kuɗin ba su kai haka ba, kuma ba 'yan sanda sanda ba ne kaɗai. Duk wayanda za su yi aiki a turin da ake zaɓe su ne muka yi tanadin kuɗin da za a ba su na cin abinci kuma mutanen da za su yi wannan aikin miliyan biyu ne da kusan dubu ɗari bakwai so in kika yi lissafin bai kai biliyan shida ba biliyan hudu ne da ɗari shida miliyan biyu din nan da ɗari bakwai zaɓe ha guda biyu za mu yi za mu yi na farko shine na shugaban kasa da ma 'yan majalisar tarayya bayan sati biyu za mu zo mu yi na gwamnoni da 'yan majalisar state so wannan tanadin da aka yi shine saboda wannan ne kuma banda banda cewa guda biyu ne yana iya mafin biyu in an samu wani dan matsala dole za mu sake yin wani ko da ba duka kasan gaba ɗaya ba kila su states an samu matsaloli matsaloli dole INEC sai ta koma ta kammala zaben to duk wannan shine muka yi tanadi yan Najeriya da dama na nuna halin ko in kula ga karbar katin zaben su bayan sun bi dogon layi sun yi rajistar a Abuja kadai akwai fiye da mutum dubu hamsin da basu karbi katin zaben su ba Hauwa Umar Udubo muryar Amurka daga Abuja Najeriya To da Hauwa, har yanzu dai muna Abujan inda ake ci gaba da cece ku ce kan tsare wani ɗan jarida Hassan Maina kaina gare ka. duk wanda ya aikin jarida bisa horo irin wanda aka baiwa ɗan jarida na gaske ya san cewa akwai hanyoyi da ake bi na bayyana bayanai ga duniya saboda wani abun idan ka faɗa zai iya tada zaune tsaye wani abun idan ka faɗa zai iya kawo yaki wani abun idan ka faɗa zai iya jawo juyin mulki ko kifar da gwamnatin da ke kan mulki waɗannan abubuwa ne da ya kamata a yi taka kakakin sufeta janar na 'yan sandan najeriya kenan bala ibrahim ke magana kan ci gaba da tsare ɗan jaridan nan Samuel Ogundupe na jaridar Premium Times wanda rundunar 'yan sandan Najeriya ta kame bayan da ya samo tare da wallafa rahoton da shugaban 'yan sandan Najeriya ya mika wa mukaddashin shugaban ƙasa Farfesa Mi Oshin Bajo kan rawar da Malam Lawal Dore ya taka wajen tura jami'an DSS suka mame Majalisar Tarayyar Najeriya. Ƙungiyar Amnesty International ta yi watsi da ikirarin 'yan sandan Najeriya inda kakakinta Malam Isa Sanusi ya min ƙarin bayani. Ba wai magana ce ta wata takarda tsakanin mataimakin shugaban kasa da fetur zama na 'yan sanda ba magana ce ta ana so ne a ragar 'yan jarida. Kungiyar 'yan jaridu ta Najeriya wato NUJ ta rubuta wata zungureriyar wasiƙa zuwa ga muƙaddashin shugaban Najeriya inda ta nemi ya sa baki. Shayibu Usman Leman shine sakataren ƙungiyar 'yan jaridun Najeriya. In za a je kotu ne da ya kamata a yi shari'a yadda ya dace ai ba mu da matsala da wannan. Amma a daina kama 'yan jarida ana musu mu sai an gallaba za musu azaba sai a kai su kotu ba daidai ba ne. Amma kakakin mataimakin shugaban 'yan sandan Najeriya Bala Ibrahim ya ce batun nan fa yanzu babbar magana ce. a ita irin kuma yan sanda ba ta riƙe da shi a an kai shi kotu maganar yanzu tana kotu to sai dai kuma kamfanin jaridar premium times ta bakin ɗaya daga cikin manyan jami'anta malam sani tukur na cewa amma ta wani tsari aka bi aka tafi kotu Abun da dokar kasa ya ce duk wanda ka kama ka tuhunci shi da wata abu yana da ikon ya nemi lauya ya kare shi ko suka tafi a ɓoye suka wani kotu kotu ma an tashi ba kowa daga alkalin sai ma'aikacinsa guda daya aka ce alkali ya ce a kai shi a ajiye shi sai bayan kwana biyar a dawo da shi hassan mai na kaina muryar amurka daga abuja nigeria To gaida Hassan daga Abuja kuma bari mu kada jamhuriyar Nijar inda ministan lafiya na kasar Dr. Ilyasu Idi mai nasara ya yi bayani ma wakilinmu a Yamai Sulaiman Barma kan yadda ruwa ya ci wasu mutane uku a ƙauyen Tabelot na yankin Agadas da cewa ni lalle eh, ambulance din Tabelot da ya zo shi shofar din ya ga ruwa mutane sun tsaya mai sai kunduma ciki motar ta da su shi kaɗai heta da likita da dan malati da wanda arake da shi durwa sun ka da su mai an samu yanzu gawa biyu eh yanzu guda biyu an ka samu an samu dan malati da accompagnant yanzu firmiyar din ci ba samu ba har yanzu tun da deja ekip din minister ta yi kite a dijon sun ta yi ya ta yi don maga wadda za a yi talwa ko cikin mi kake baka faɗa ta balle in ta ɗokon nan ba tewa talwa ta ɗoko kai ko ganin ta an kai ta fara baka shiga cikin ta ya ga motar na da ƙarfi kuma ya aza wuce gani To a shirinmu na hantsi za a ji cewa wasu kungiyoyi sun yi alkawarin taimaka ma manoman Najeriya rage asara ko me yasa? kungiyoyin sun ce bincike ya nuna kashi 40 cikin 100 na doya da dangoginta da ake nomawa a yankin sahara na afirka da kashi 50 cikin 100 na adadin kayan marmari da tumatir da dangoginsa suna salwanta bayan narsu a gona kafin su kai lokacin sarrafawa a tukunya to sai a bi mu a shirinmu na hantsi don jin cikakken bayanin wannan rahoton yanzu kam bari mai ali ta gabatar mana da shiri na gaba. lafiya uwar jiki babu mai fishi da ke wannan ko shakka babu Yawa masu sauraron mu assalamu alaikum jummai ali daga nan birnin washington dc nake farin cikin gabatar da wannan shiri na lafiya uwar jiki gani ga likitan kunan dr muhammad ladan wanda zai yi kokarin amsa wasu daga cikin tambayoyinku na kiwon lafiya da kuka aiko mana to likita ina fatar kana lafiya alhamdulillah ina lafiya hajiya to likita za mu fara ne da wannan wasiƙa da muka samu daga wajen ashirin rawar na goma ruwan ɓaure a can ƙaramin hukumar gusau jihar zamfara ya ce yana son a tambaye ka a amfanin shisha da kuma lofe da mutane ke sha domin wai ana cewa suna magani to in shin haka ne maganin me suke yi a jikin ɗan adam kuma menene bambancin su da sigari da masana suka tabbatar tana da illa ga jikin bil'adama da farko likita ka san ko me shisha e shisha kin san shisha irin abu mai bututu wanda ake sa haɗa shi da wani gora da hayakin taba a sama wanda ke shiga ta wani ruwa sai mutane ta zuƙa ta wani bututu to shisha ɗin ke na hajiya. Eh, to shishan ɗin kamar yadda ake sa lofe ne ake sa garin taba ko ko ana haɗa da wani abu. ana hada shi yawanci aka haɗa shi waɗansu ka hada shi da kamar da zuma aka haɗa shi da abubuwa da yawa don ya sa ya ƙanshi ko ya daɗi in ka shaƙa. to eh haka suke hada wadansu na hada shi da kamar zuma da irin su cinnamon da me da abubuwa da wanda zai sa shi ba zai wari kamar taba ba amma duk in ka shaƙe shi ka zuƙe shi za ka rinka jin daɗi daɗin shi a baki eh haka ake domin shi yanda ake hada shi a saman shi za a samu wanda za a sa kamar bututu ne mai tsawo haka a gefen bututun akwai inda aka harada inda su waɗannan abubuwan da ake zuƙa da su suke fitowa to a saman shi ake sa taba wanda aka hada da abubuwa to za ta rinka kona sai hayaƙin ya shiga ta cikin ruwa hayaƙin ya shiga ta wani ruwa to cikin ruwan ne ake shaƙa To. Eh, yanda yake kenan. Shi ne ake kiran shashi, shisha, waɗansu na kiran shi hoka, waɗansu na kiran shi habu babu, ko wannan gel duk sunayen su kenan hajiya. <laughs> To game da tambaya cewa wai wai wai suna magani. to wannan abu hajja bai maganin komai <laughs> <laughs> to na farko abin da kake shaƙa ɗin ai takataba ne nikotin da turanci da muke kiran shi to shine ake shaƙa amma shi ma wani lokaci masu ilimin kimiyya suka ce domin kin san mutane na zama a cikin kamar a wuri kamar kamar a ɗaki ake zama inda ake shaƙi iska eh. za a ga mutane kamar uku ko hudu suke shaƙa daga bututu daga wuri ɗaya Eh, bututun guda ɗaya sai mutum uku wannan ya shaƙa ya ba wannan wannan ya shaƙa kamar shi wannan goran ana hada kamar su bututun kamar uku ko hudu ake hada ma gora daya to sai wannan ya shaƙa ta nan ko ana nashi yana rike yana shaƙa to eh haka suke sai ko na zaune kamar dai yan uwa ne ko abokai ana hira ana sha dan sha haka haka ake yi ah, <laughs> to ba amfani ga jikin mutum to yayi tambaya da yace menene bambancin su da sigari wannan shisha nan ai bambancin shi ba wani bambanci hayar domin sigarin ana kona ta a sama ta is sai hayakin ya shiga cikin wannan shigora din yadda zai zai kuma ka shaƙe ta bututu to illar sa hajiya kin so wannan mutane kan zauna wurin minti arba'in da biyar zuwa ɗaya suna shaƙa to suna shaƙan su ɗin nan banda wanda suke shaƙa su kuma waɗanda suke kusa da su suna shaƙa suna fura hayakin a iska suna sake shaƙa aka ce masu zama kamar minti arba'in da biyar zuwa ɗaya sukan yi kamar wanda ya sha sigari kamar guda ɗari ne ko arba'in ma hamsin zuwa ɗari domin ka in ka daɗe a wurin kamar kowane lokacin kana ƙara shakan wannan abin siga nikatin ɗin yana shiga jinin ka ajiya. To ana iya cewa ya ma fi sigari illa kenan? O oh, ya fi ya fi ma sigari illa. Subhanallah. Eh. To ina ganin. Domin yanda mutane kin san mutane. Eh. Ba shi da warin sigari kuma kana shakar kana yana ɗan daɗi daɗi a baki. To saboda eh, haka ba a san eh saboda haka ba a san illarsa ba. Eh. To ko za ka bayyana mana wasu daga cikin illolin nan ko kuma cututtukan da ke da alaka da wannan shisha din? To shisha din kamar yadda abubuwan da sigari ke sawa. Eh. Su su a sankaran makogoro, sankaran baki, sankaran harshe da irin wahalar numfashi da sankaran mafitsara duk yana kawowa. kuma wannan abin kuma wani illarsa kuma wani da yake da shi akwai wasu abubuwa da suke cikinsa wanda ake hadawa da ake ƙona din nan da turanci ana kiransa heavy metals waɗansu irin abubuwan rukunoni ne da ke ciki su ma waɗannan kuma suna da illa a jikin ɗan suna da nasu illan kuma eh suna da nasu illa a jikin ɗan adam a saboda haka da illarsu da kuma na taban da aka sa duk sun haɗu duk sun haɗu eh ko da kyau mu yawanci mutane suna tsammani ba shi da wani illa amma masu bincike suna bincike yanzu ma ana gargaɗin matasa duk matasa sun fi amfani da wannan abin ana gargaɗin matasa su rage sha domin illarsa yanzu ake ganewa domin mutane suna tsammani ba shi da wani illa domin za ka zauna ne ka shaƙa kawai haka amma domin daɗe wanda ake ake shaƙansa a wuri daya shi illarsa ke eh. Eh. to paper wato shishin ya fi lofe kenan ma eh domin kin kamar lofe ko sigari zaka sha kamar sigari in zaka sha sigari ai minti hudu ko biyar ka karshen kara daya to haka kuma lofe kenan eh haka lofe ba a dade amma wannan zaka dade yawanci wasu zama wani suka yi wurin awa ɗaya suna shaka a shaka ya magana a shaka to kuma zaka shaka ne shiga ciki cikin huhunka yawanci yadda suke yi ke Yana bugarwa ne yana sa maye ne kamar giya? A bai sa maye amma shi wannan abubuwan da ke cikinsa kamar abubuwan da ke cikin gari haka bai sa maye amma duk abubuwan da suka yi ta taruwa a cikin cikin ɗan adam. To Allah ya sawaƙe. Amin amin. To likita game da wannan shisha na akwai wani karin bayani da za ka mana? eh to wannan kin san shishe din nan a ba da guraren su ma ya suma da gabar ta tsakiya ne kasashen laraba yake nan kasashen laraba da irin su taki taki din nan da iran nan ya soma to daga nan sai ya soma yaduwa zuwa irin su turai sannan ya soma zuwa kamar america kuma ya zo kasashen mu to to Allah ya sauke eh, amin amin to hajiya ma ko inda wannan ya fito yanzu ana wayar mu mutane da kai da su daina shan wannan abin yanda kamar yadda muke a saboda an gano illar da ke tattare da yin haka eh saboda illar an gano haka hajji shi yasa ake bude mutane kai yanzu su daina shan sa ana wayar musu da kai to Allah ya eh, sauke eh, amin amin a koda yaushe masu iya magana kan ce aka ce idan kunni ya je aka ce jiki ya tsira eh gaskiya ne hajji ina fatan shi malam ashiru lawal na goma ruwan baure da shi da sauran masu mu suna kusa kuma sun ji wannan bayani da kai mana to likita mun ji illar shisha to hajiya to shi kuma abdullahi sa'idu abdullahi da maturu yana son ya san wai amfanin cin namijin goro da kuma illarsa to cin namijin goro da hajiya yadda kamar abin da ke cikin kamar goro wanda muke ci kowane lokaci eh. shi ɗaya to akwai abubuwan da ake kamar kafin da sauran da ke ciki to irin shi wannan to shi ne ke sa in yasa za ka ga kamar baka bacci da sauri da sauransu to cin shi dai bai kamata wuri ya cin ka cin shi da yawa ba kuma kuna da ciwon zuciya kuma bai kamata ka rinka cin shi da yawa ba to yana ƙara eh. sa da tsananin ciwon ne eh domin kin san kafin da abubuwa haka sukan sa zuciyar mutum lokaci ya ƙara sauri to shi ma namijin goro yana da kafen ne kaman goro eh yana kaman eh yana da shi kaman goro eh hajiya to a saboda mutum zai ci hankali eh a saboda haka in dai za a ci a ci kada ran kada han kada a rika ci eh. a fiye da kima kenan eh gaskiya ne eh gaskiya haka yake hajiya eh. illar da ke tattare da cin goro shine kuma yake tattare da cin namijin goro eh, eh ko akwai bambanci a ba wani bambanci da yake hajiya to Allah ya sauke amin amin to sai kuma wannan tambayar akan cewa me ke kawo bushewar fatar jiki ne wanda ke haifar da kaushi ko kuma tsagewar kafa ga mutum a lokacin sanyi wannan tambayar ta fito ne daga wajen husaini abba daga can jihar bauchi to abin da ke kawo bushewar fata shine rashin damshi a fatar jikin na adam to rashin damshi din nan wani lokaci ya danganta a ɗan ciwuka kamar irin ciwon shuga wani lokaci yana rage damshin fatar jikin ɗan adam to kuma wani lokaci shi yasa wani lokaci akan so mutum ya rika sa irin kamar mai wanda ke rage fitar damshi daga jikin jikinka eh, wanda ake kira moisturizing agent kenan da turanci to waɗanda sukan ƙara damshin kafar amma in kafan ta cika tana bushewa kowane lokaci na tsagewa musamman in kuma fatar jikinka ta baki ne da sauran suna tsagewa to akwai rukunin abin da ke jikin da ke sa ƙarin ƙarfin jikin ɗan adam da baka da shi to kuma wannan matsalar ta fi faruwa lokacin sanyi ne nan ya ce lokacin sanyi eh in dai kana wannan naka na faru lokaci ne na rukunin da muke magana amma in lokacin sanyi ne rashin damshi din nan shi irin mai din da ake shafawa to dole ka rinka amfani da shi wanda zai kara damshin fatar jikinka domin lokacin sanyi kin san fatar jikin mutum takan bushe domin iskan ba shi da ruwa a cikinsa so in iska ta buki fatar jikin sai ta busar da fatar to eh abin da ke kawo shi kenan To a saboda haka kamar nan kin san lokacin sanyi a kasashen turawa shi yasa wani lokacin kan sa mutum ya rika samun irin mai wanda ke ƙara rage ƙara damshin jikinsa to kai eh. bayanin fatar mutum kenan eh. to rashin tsafta yana da nasaba da haka eh rashin tsafta ma yana kawo wannan haja shi yasa lokaci dole ka wanke fata da kyau sannan ka sa shi wannan da ke kara damshin jikin to ina fatan yana kusa kuma ya ji wannan bayani eh. to ya sake wata tambaya to hajiya ya ce yaro ne lafiyayye ana zaune kawai sai ya fara kumbura duk jikinsa gaba daya tun daga fuskarsa har kafarsa wannan wani irin ciwo ne to wannan hajja akwai wani abu da ya shiga jikinsa wanda ko bai dace amma wannan dole kai shi wurin likita domin ba za a tabbatar ba sai an bincika hajja wani likitan yara zai kai shi ko ko eh, wani likitan yara zai shi amfani hajja domin yawanci akwai abubuwa da yawa da ke kawo irin wannan hajja ba za a sani ba kuma sai an yi bincike to Allah ya sauwaƙe amin amin to likita lokaci ya fara daga mana hannu a saboda haka nan za mu sallama da masu sauraron mu sai kuma shirin mu na gaba idan muna da rai da lafiya. A halin yanzu kuwa a madadin? Dr. Lada. Jummai Alice daga nan birnin Washington DC nake fatar a huta lafiya. To a gaishe ki yanzu kan ga wani saƙo. Sarki na kasan cewa sashen Hausa na murya Amurka ya daɗa faɗaɗawa game da inganta shirye-shiryen dandalin VOA na matasa? Da gaske kake? Habawa, ai za ka samu labarun wasanni, shirin ilimi, kiwon lafiya, fasaha, samartaka, ga abar ya huce kai har ma sabon shirin na nasasu duk za ka samu a shafin dandalin VOA. To ya ake shiga wannan shafi? Ta kwana gidan sauki mutumina ɗauki wayarka ta hannu ko kuma kwamfuta ka dangwala www.dandalinvoa.com ka sha mamaki ga sauti ga bidiyo kai abin ba a cewa komai. dandalin VOA duniya a tafin hannunku. To yanzu kuma ga Mahmud ya dawo da labaran duniya a fa a takaici. jam'iyya mai mulki da ta 'yan adawa a zimbabwe sun ce kotun kundin tsarin mulkin kasar ta saka ranar 22 ga watan agusta a matsayin ranar da za ta saurari karar da bangaren 'yan adawan ya shigar wacce ke kalubalanta sakamakon zaben shugaban kasar da aka yi shugaban 'yan adawa nelson chamisa ya sha kai a hannun shugaba emerson manangagwa da kuri'u kalilan amma jam'iyyarsa ta yi ikirarin cewa an tafka babban kuskure a lissafin kidayar da aka yi saboda haka yana neman a sake sabon zaɓe ko kuma a rantsar da shi a matsayin wanda ya lashe zaben wanda aka yi a ranar 30 ga watan yuli rasha ta ce sabbin takunkumin da amurka ta kakaba wa wani kamfanin kasarta da wasu na china da singapore suna da illa kuma ba su da amfani a ranar laraba amurka ta saka takunkumi akan kamfanoni uku domin ladabtar da su saboda ta zarge su da taimakawa koriya ta arewa kaucewa takunkumin kasa da kasa da aka kakaba mata a jiya alhamis ma'aikatar harkokin wajen rasha ta ce matakin na zuwa ne a daidai lokacin da ake bukatar haɗin kan kasashen duniya kan yadda za a sasanta rikicin nukiliyar na kore ta arewa tsatsamar dangantakar shugaba donald trump da kafafen yada labaran amurka ta kara faɗaɗa a jiya alhamis a lokacin da ɗaruruwan jaridun ƙasar suka ɗauki wani mataki na bai ɗaya domin kare 'yancin walwalar 'yan jarida matakin da ba taɓa ganin irinsa ba wannan kamfe martani ne ga sukar da trump yake yawan yi ma kafafen yada labaran ƙasar akalla jaridu daban-daban haɗari uku da hamsin a sassan ƙasar aka shirya za su wallafa sharhi-sharhi na goyon bayan muhimmancin walwar 'yan jarida da ƙarfin da suke da shi matakin da jaridun suka ɗauka na zuwa ne a daidai lokacin da shugaba trump yake yawan zargin kafafen yada labarai babu kakautawa kan cewa suna yada labaran bogi wata kotun tarayya a birnin new york ta tuhumi wasu 'yan ƙasar sin su 22 da laifin fasa wasu jabin kayayyaki zuwa nan amurka To masu saurare da takaitattun labaran muka kawo ƙarshen shirin gaba ɗayansa sai kuma da hantsi mu sake shigowa kafin mu sallama da ku muna taya iyalan Alhaji Suleiman Yusuf Fanta murnar ɗaurin auren yarsu Nabila da angonta Yunusa Shu'aibu gobe bayan sallar Juma'a gobe Juma'a kenan a unguwar Rogo Jos. Allah ya bada zaman lafiya da zuri'a mai amfani. sannan muna yi wa alhaji umaru sarkin dawakin mai sudan da iyalan alhaji sani sarki ta'aziyyar rasuwar shi alhaji sani sarkin wanda ya rasu shekaran jiya a garin kwantakura allah ya ji kansa da rahama ya kumba da dangana yanzu a madadin kowa da kowa musamman ma shi mahmud da ya karanto na labaran duniya da cd wanda ya haɗa mana sautin da injini na wannan lokacin david magnus ni ibrahim kaɗa musi garba ke cewa sai da hantsi. Afrique. Le monde aujourd'hui.